yau talata za a fafata a wasan cin kofi na yufa super cup na shekara 2017 tsakanin kungiyar kwallon kafa ta real madrid da ke kasar spain da kungiyar kwallon kafa ta manchester united na kasar ingila shi dai wannan wasa ana yin sa ne a kowane farkon shekara na kwallon kafa kafin fara gasar cin kofin yofa champions league tsakanin kungiyoyi guda biyu da suka samu zamowa zakara a nahiyar turai a shekarar da ta gabata ita dai kungiyar kwallon kafa ta real madrid ita ce kungiyar da ta samu nasarar lashe gasar zakarun turai ya shekara 2016 zuwa 2017 inda ta doke kungiyar kwallon kafa ta juventus da kwallo hudu da daya a wasan karshe manchester united kuwa ita ce wacce ta samu nasarar daukan ko kofin Europa na shekara 2016 zuwa 2017 akan kungiyar kwallon kafa ta Ajax inda ta doke kungiyar kwallon kafa ta Ajax da kwallo biyu da daya Don haka yau za a buga wasan tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da Real Madrid a filin wasa na kasar Macedonia da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chadi. A tarihin karawar kungiyoyin guda biyu kowa tun su kungiyoyin sun fafata sau takwas inda kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta samu nasara akan Manchester United sau uku. Ita kuwa Manchester United ta samu nasara ne akan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid sau biyu yayin da aka yi kunnan doki sau uku sai yau za a kara wasa na tara. Ana sa ran manyan shahararrun 'yan wasan kwallon kafa irin su Cristiano Ronaldo da Karim Benzema daga kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da kuma Paul Pogba dan wasan tsakiya na Manchester United da Harry Mkhitaryan da Romelu Lukaku daga kungiyar kwallon kafa ta Manchester United za su haskaka a wasan. a bangaren sai da sauran 'yan wasan kwallon kafa na duniya ko yayin da kungiyoyin guda biyu suke shirin fafata a tsakanin su tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da Manchester United mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester Jose Mourinho ya nuna sha'awarsa na sayan dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid mai suna Gareth Bale akan zunzurutun kuɗi har fan miliyan 90 ita ko kungiyar kwallon kafa ta liverpool ta tashi tsaye ne wajen ganin ta sayo dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Southampton mai suna bandi dan shekara 26 da haihuwa akan zunzurutun kudi har fam miliyan 60 inda ita Chelsea ta nuna sha'awarta na sayan dan wasan na Southampton. Stock City tana shirye-shiryen ganin ta sayo dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa na foto mai suna Bruno Martins dan shekara 25 da haihuwa akan kudi fam miliyan 7. Leicester City ta ce tana gab da sanar da sayan dan wasa mai suna George Thomas yayin da kungiyar kwallon kafa ta Sunderland take zawarcin dan wasan Aston Villa mai shekaru 30 da haihuwa mai suna Ross Huta